Maimaitawar Shari'a Sura tara Ba don adalcin Isra'ila ba ne Ku ji, ya Isra'ila, kuna gab da haye Urdun, ku shiga, ku kuma kori al'ummai da suka fi ku yawa, suka kuma fi ku ƙarfi, masu manyan biranen da suke da katangar da suka yi tsaye zuwa sama. Mutane ne masu ƙarfi kuma dogaye, zuriyar Anakawa; ai, kun ji akan ce, Wa zai iya tsayayya da Anakawa?’ Amma ku zauna da sani a yau, cewa Ubangiji Allahnku, shi ne wanda ya ƙetare ya sha gabanku kamar wuta mai cinyewa, zai hallaka su, zai rinjaye su a gabanku. za ku kore su ku kuma hallaka su nan da nan, yadda Ubangiji ya yi muku alkawari, bayan Ubangiji Allahnku ya kore su a gabanku, kada ku faɗa a zuciyarku, Ubangiji ya kawo mu a nan, mu mallaki wannan ƙasa saboda adalcinmu ne, a'a, saboda muguntar waɗannan al'umma ne ya sa Ubangiji ya kore su a gabanku. ba domin adalci ko mutuncinku ba ne ya sa za ku mallaki ƙasarsu, sai dai saboda muguntar al'umman nan ne ya sa Ubangiji Allahnku yana korinsu a gabanku don yă cika abin da ya rantse wa kakanninku, wato, Ibrahim, Ishaku da Yaƙub, ku gane wannan, cewa ba domin adalcinku ba ne ya sa Ubangiji Allahnku yana ba ku wannan ƙasa mai kyau, ku mallaki, gama ku mutane masu taurin kai ne, ɗan maraƙin zinariya, ku tuna da wannan, kada kuma ku manta yadda kuka tsokane Ubangiji Allahnku har ya yi fushi a hamada, daga ranar da kuka bar Masar har sai da kuka isa nan, kuna ta tawaye wa Ubangiji A Horeb kun tayar wa Ubangiji har ya yi fushin da ya isa ya hallaka ku, sa'ad da na hau kan dutse don in karɓi allunan dutse, allunan alkawarin da Ubangiji ya yi da ku, na zauna a kan dutse yini arba'in da dare arba'in, ban ci abinci ba, ban sha ruwa ba, Ubangiji ya ba ni alluna biyu wanda shi kansa ya yi rubutu da yatsarsa, a kansu akwai dukan umarnan Ubangiji da an furta muku a kan dutse a tsakiyar wuta a ranar taron jama'a, a ƙarshen yini arba'in da dare arba'in ɗin, Ubangiji ya ba ni alluna biyu na dutse, allunan alkawari. Sa'an nan Ubangiji ya faɗa mini, Sauka daga nan da sauri, domin mutanenka waɗanda ka fitar da su daga Masar sun lalace, sun juye da sauri daga abin da na umarce su, suka kuma yi zunubin gunki wa kansu. Sai Ubangiji ya ce mini, Na ga mutanen nan, su masu taurin kai ne sosai, bar ni kawai. in hallaka su, in kuma shafe sunansu daga ƙarƙashin sama, zan kuwa yi maka wata al'umma mafi ƙarfi da kuma masu yawa fiye da su, saboda haka na juya, na sauko daga dutsen yayin da yake cin wuta, allunan biyu na alkawarin kuma suna hannuwana, sa'ad da na duba. sai na ga cewa kun yi zunubi wa Ubangiji Allahnku, kun yi wa kanku gunkin da kuka yi zubi a siffar ɗan maraƙi, kun kauce da sauri daga hanyar da Ubangiji ya umarce ku, saboda haka na ɗauko alluna biyu, na jefar da su daga hannuwana, na farfashe su a idanunku, sai nan da nan kuma na fāɗi rubda ciki a gaban Ubangiji, yini arba'in da dare arba'in, ban ci ba, ban sha ba, kamar yadda da na yi, duka saboda zunubin da kuka aikata a gaban Ubangiji, ta haka kuka tsokane shi don yă yi fushi, na ji tsoron fushi da hasalar Ubangiji, gama ya yi fushin da ku da ya isa ya hallaka ku. Amma na yi roƙo a lokacin, Ubangiji kuwa ya saurare ni; Ubangiji ya yi fushi sosai da Haruna har ya yi niyya ya hallaka shi, amma a wannan lokaci na yi addu'a saboda Haruna shi ma, sa'an nan na ɗauki kayan zunubin da kuka yi wato, gunkin ɗan bijimi, na ƙone shi da wuta, na farfashe shi. na niƙa shi liɓis sai da ya zama kamar ƙura mai laushi, na zubar da ƙurar a cikin ruwan rafin da yake gangarowa daga dutse, kun kuma sa Ubangiji ya yi fushi a Tabera, a Masa da kuma a Kibrot Hatta'awa. Sa da Ubangiji ya aike ku daga Kadesh, Barneya ya ce, Ku haura ku mallaki ƙasar da na ba ku, amma kuka yi tawaye ga umarnin Ubangiji Allahnku, ba ku amince da shi ko ku yi masa biyayya ba, kun yi ta tawaye wa Ubangiji tun ran da na san ku, na kwanta rubda ciki a gaban Ubangiji waɗannan yini arba'in da dare arba'in domin Ubangiji ya ce zai hallaka ku. Na yi addu'a ga Ubangiji na ce, Ya Ubangiji Mai Iko Duka, kada ka hallaka mutanenka, gādon kanka, da kafansa fansa ta wurin ikonka mai girma, ka kuma fitar da su daga Masar da hannu mai ƙarfi, ka tuna da bayinka Ibrahim, Ishaku da Yaƙub, kada ka kula da taurin kan. mugunta da kuma zunubin wannan mutane, in ba haka ba, ƙasar da ka fitar da mu za tă ce, Domin Ubangiji bai iya kai su cikin ƙasar da ya yi musu alkawari ba ne, kuma domin ya ƙi su, shi ya sa ya fitar da su ya kashe su a hamada, amma su mutanenka ne, gādonka da ka fitar ta wurin ikonka mai girma. da kuma hannunka mai ƙarfi.